sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci goma sha da ashirin da biyar da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad FM da dalol FM da kuma niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da hantsi ranar yau Juma'a 20 da watan Disamba shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin ci gaba da jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa cibiyar tattaunawa don wanzar da zaman lafiya wato Center for Humanitarian Dialogue ta yi taro don karfafa ɗabi'ar yafiya da juna a yankunan da tashe-tashen hankula. sannan za ku ji cewa tun bayan da gwamnatin jihar filato ta ce ta kammala dukkan shirye-shiryenta da maida dukkan waɗanda suka ƙaurace wa mahallansu al'ummomin yankunan suna buƙatar gwamnati da ta ƙara matakan magance matsalar tsaro baya ga haka muna tafe da shirin kallabi wanda maryam dauda take gabatarwa har ila yau za ku ji wasu sharhin jaridun amurka sai kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'urar tarho amma duk kafin nan sai bayan kun gama jin labaran duniya. ta jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi. 'yan takarar shugaban kasar amurka bakwai da ke kan gaba na jam'iyyar democrats sun tafka muhawara a daren jiya alhamis tare da cakar shugaba donald trump da aka tsige a zaman shugaba mafi gurɓacewa a tarihin kasar dukkan 'yan takarar da ke neman jam'iyyar ta tsayar da su domin fafatawa da trump a zaben shugaban kasa na shekara mai zuwa sun ce suna goyon bayan matakin majalisar wakilai na amincewa da daftarori biyu na zargin tsige trump saboda zargin sa da yin amfani da mukamin samun saba bisa ka'ida ba domin amfanin kansa a siyasance da kuma kawo cikas ga zaman majalisa akwai bukatar mu dawo da martabar ofishin shugaban kasa in ji tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden wanda shine ke kan gaba na yiwuwar samun kuri'un tsayar da shi takara na jam'iyyar ta democrats senator bernie sanders wanda shine na biyu a bayan biden a kuri'un ra'ayoyin jama'a da dama ya kira Trump da suna makaryaci da ya sayar da al'ummar Amurka masu aiki. 'Yan takarar sun ci gaba da maimaita cacakar Trump duk da yake wasu lokuta sukan juyo suna cacakar junansu. hukumar lafiya ta duniya ta ce rashin tsaro da rashin iya zuwa wuraren da ke fama da tashe-tashen hankula a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun ci gaba da kasancewa manyan kalubalen da ke tarnaki ga kai ƙarshen yaƙi da cutar ebola a ƙasar rahotannin baya-bayan nan sun nuna cewa an sami kamuwa da cutar hudu inda a ciki mutane da goma sha takwas suka mutu jami'an lafiya na bayyana damuwa ganin cewa duk ƙoƙarin da ake yi na magance barkewar cutar ta ebola a lardin arewacin kebe da ituri kan iya zama aikin baban giwa saboda fadace-fadace a tsakanin kungiyoyin mayaka kusan goma sha biyu hukumar lafiya ta duniya ta ce an kawar da kwayar cutar daga yankuna 25 na lardin ta kuma ce ana samun sababbin kamuwa da cutar akalla hudu zuwa goma a sati a wato a yankuna hudu a 'yan kwanakin nan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc wani kawancen kasar spaniya da ya hada da manyan kamfanoni uku yana samar da sansanonin ya sadar da sansanonin 'yan gudun hijira a kusa da kan iyakar eritrea da babban layin wutar lantarkin kasar da ya dogara kacokan a tashar samar da lantarki ta ruwa mataki na gaba shine sanya wutar lantarki ta hasken rana a gidajen 'yan gudun hijira muhimmin abu ne in ji javier mazora jami'an haɗin gwiwa na kamfanin alianza da ke shirin ya ce ana buƙatar makamashi domin kiwon lafiya da ba da ilimi da kuma kariya musamman ga mata masu aikin jin kai na fatan abin da ke faruwa a shire wata rana zai zama kamar yadda ya kamata domin samar da sauyi ga rayuwar 'yan gudun hijira da kashi casa'in bisa ɗari suke da karancin wutar lantarki a cewar majalisar ɗinkin duniya samar da makamashi na daga cikin muhimman batutuwa da aka tattauna a babban taron 'yan gudun hijira a wannan makon a geneva inda aka ayyana nahiyar afirka a zaman wacce za a baiwa babban fifiko andrew hapa mashawarci na musamman na babban kwamishinan majalisar ɗinkin duniya akan yanayi ya ce yanzu haka yanayin da ake ciki a nahiyar afirka mawuyacin hali ne kuma abin tausayi a ƙarshe gwamnatin ƙasar pakistan a jiya alhamis ta bada sanarwar cewa tana neman soke shugaban alkalai uku na wata kotun musamman da ta yanke hukuncin cewa a rataye gawar tsohon shugaban mulkin kama karya na soji da aka yanke hukunci pervez musharraf har tsawon kwanaki uku a wajen ginin majalisar dokoki idan har ya mutu kafin a zartar da hukuncin da aka yanke masa a wata gajeruwar oda da ba saba ganin irin ta ba da ta bayar a farkon makon nan kotun ta musamman ta yanke wa tsohon shugaban na mulkin soji hukuncin kisa bisa samun sa da laifin cin amanar kasa da yin watsi da kundin tsarin mulkin kasar na a shekara ta da bakwai. Murtala Faruk Sanyina aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahotannin namu. cibiyar tattaunawa don wanzar da zaman lafiya wato center for humanitarian dialogue ta yi taro a birnin tarayya abuja domin karfafa ɗabi'ar yafiya ga juna musamman a yankunan da suka sha fama da matsalolin tashe-tashen hankula wakilin murya amurka abuja sale shehu ashaka na ɗauke da ƙarin bayani cibiyar tattaunawa don wanzar zaman lafiya Center for Humanitarian Dialogue ta karfafa rungumar ɗabi'ar yafewa juna a yankunan da aka samu fitina maimakon kullatar mutane a zuciya da tunanin ramakon gayya jami'an cibiyar sun gayyato ƙwararru a wajen gagarumin taro a abuja don cusa wannan ɗabi'a ga al'ummar arewa ta tsakiya da suka yi fama da fitinar makiyaya da manoma da arewa maso gabas da ta yi fama da boko haram gloria thomas jami'a ce a cibiyar ta ce sun fara wannan aikin faɗakarwar ne tun 2014 kuma sun fara ganin tasirin wannan aiki in wani abu zai taso dukkan mu sai mu zo mu tsare kafin ma ya zama wani abin da zai kawo mana ciwon kai mun ga inda matan nan sun taso suka ce oke yau a wannan angon za mu yi taro a nan bayan sati biyu za mu zo wannan angon bayan sati biyu za mu juyo wannan angon sai su tambaye kansu menene damuwan a nan za a faɗa menene za mu yi mu tabbatar cewa wannan bai kawo mana hargisi ba menene za mu yi mu tabbatar cewa ƴaƴanmu da mazajenmu da wanda muke zama tare da su sun yi abin da ya kamata mun ga inda matan nan sun taso daga wanda ba su iya ma magana ba zuwa zuwa wanda za su iya su saya su faɗa mene damuwoyin su kuma yaya ne za mu yi duk da yafiya ta fi dacewa amma a wani yanayin tuna irin bacin rai da tashin hankalin da na samu kaina na kan samu kalubale ainun ji ga na suleiman da ta fama da illar boko haram akwai mata ma masu aure wanda aka kwashi su mazajen ba su zo ba su ba su yi aure ba suna nan haka suna nan suna jira bale especially ina da jika na wanda aka bar shi yana cikin uwar shi da wata shida har yau bai san uban shi ba yanzu yayi wayo yana tambaya na ina uban shi kwanan nan satin da ya wuce har leta yake rubuta mun yana firamare Sai yana cewa in kai wa sojoji su gaya mishi inda baban shi yake kullum da nake cewa in ya tambaye ni sai nake cewa baban shi yana maka sai da yayi waye ya san cewa in a maka ne ba za ki hada mu a waya ba in gaya min shi zai zo ya kawo min takardun makaranta da boots da jaka da mutane yana fita waje yara sun gaya masa cewa uban shi yana abin nan ita kuma rita buba daga jihar filato ta ce hanyar yafewa kaɗai za ta taimaki al'ummar filato da fitinar bambancin addini da kabilanci ke addaba tun da ni da ka gani nan na je na kwana a ruga a wurin kawana da na adu da ita a filin sassantawa yar fulani ko an biya ni kuɗi ba zan je ruga ba a da kenan ko an biya ni idan na shiga moto na samu mabi musulmai uku ni ne na hudu ba zan yarda zaune da su a baya saboda ina da sowa zuciya na amma yanzu ina da abokanaye mutumin pan wanda baya shiri da gimai ina da kawaye in je angon rogo in yi hidima na in tafi ruga in yi hidima na ai akwai sauki ko bai kare ba akwai sauki sosai kuma muna da begen cewa wata ran zai kare duk tsananin da aka shiga aka gwabza yaƙi ƙarshe dai wajibi ne a zauna a teburin shawara don fahimtar juna sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya A gaida Sala Shehu a shaka yanzu kuma za mu koma jihar Filato tun bayan da gwamnatin jihar ta ce ta kammala dukkan shirye-shiryenta da maida dukkan waɗanda suka ƙaurace wa muhallansu zuwa yankunansu na asali. Sai dai al'ummomin yankunan sun nuna buƙatar da gwamnati ta ƙara matakan magance matsalolin tsaro. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani. Tun dai a watan Yuni shekara ta 2018 da wasu 'yan bindiga suka hallaka jama'a da dama a wasu yankunan jihar Plateau. Akasarin al'ummomin yankunan da suka tsira da ransu suke gudun hijira. Tun daga wancan lokaci gwamnatin jihar Plateau take ta fafutukan neman hanyoyin mai da 'yan gudun hijirar zuwa garuruwansu na asali. A jiya ne burin gwamnatin ya fara cika bayan ta rufe wasu sansanonin 'yan gudun hijirar waɗanda suka fito daga yankin Gashish ta kuma tallafa musu da kayayyakin abinci da na gini. gini don su koma garuruwan nasu. A sansanin 'yan gudun hijirar da ke ban a karamar hukumar barikin ladi, shugaban sansanin Irmiya Magid ya ce sun amince su bi umarnin gwamnati na mai da su ƙauyukansu sai dai sun buƙaci a tabbatar musu da tsaro. Batun tsaron jama'an nan da za a ɗauka ya zamanto ya tabbata a wajen wadda kowa zai iya ya samu zama ya yi barci ba tare da wani fargaba ba. Na biyu, ina son gwamnati ta sani mutanen nan sun yi shekara ɗaya da rabi a waje ba wanda ya samu sugunin da ya iya yayi gona idan za su koma ya zamanto an tanada musu abinci da abubuwan da zai zama na rayuwa na hukun shi gwamnati ta tafi har kauyukan nan ta gani irin level of destruction da aka yi da gidajen mutane ita ko madam mary daliop tambaya ta yi a yanzu kamar haka ba wurin da mutane za su je su zauna domin an riga an rurushe gidajen a kwanakin baya eh, mazajenmu sun yi zuciya an je sun haɗa kai suna yin dan blog domin su gina wani inda za su dan zauna tukuna abokan gaba suna bin baya suna tattaka blogs da an yi su rurushe inda akwai sauran kagon dakuna sai a rurushe gaba daya to yanzu da ana ce za a je wannan wurin yaya za a fara a ji a zauna a wannan wurin. Sakataren gwamnatin jihar Plateau Farfesa dan ladi Atu ya ce sun ɗauki matakan tsugunar da 'yan gudun hijirar a garuruwansu na asali. Muna da matakai kamar guda uku. Na ɗaya shine tsaro. Jami'in tsaro ma suna wuraren a su kwana da su a wurin so kamar su tashi su koma normal duty nasu they will show that an training vigilante wanda za su kula da wurin kuma za mu bude hanyoyi wanda in akwai damuwa za shiga da wuri mataki na biyu shine za a gina musu gidajensu su da kansu za su gina mu za mu ba su kayan kuma don su gina da kansu mataki na uku da muka ɗauka shine abinci da kuma ruwan sha muna da abinci zamu ba su har zuwa kamar wata shida yau so mataki amma ni dai har yanzu na da matsala da waɗanda gaba ɗaya an rushe musu gidaje ne ba batun kofa ko rufi ba wanda an rusa gidajen su akwai kwan yan wanin su da sun yada za su zo da su. Shi ko Dagom Ray na barikin Ladi Edward Gangbot wanda shi ma ke gudun hijira biyo bayan kone fadarsa da 'yan bindigar suka yi ya ce sun yi maraba da komawa gida. Mun amince da haka dari bisa dari da dawon su zuwa gida ce. Kana ganin kamar gwamnati ta sa matakan da waɗannan mutane za su koma ba tare da wani matsala ba? Eh an sa sojoji sun je wuraren da mutanen za su zauna. Kowa ya amince cewa zai zauna lafiya? To alhamdulahi lafiya kowa yana son zaman lafiya an san irin wahalolin da an sha an san dukiyan da ta yi an san rayuka da suka tafi kowa ya gaji da wannan abun kowa yana sai zana lafiya shugaban karamar hukumar barikin ladi barista ezekiel mandiyau ya ce sun zaga sansanonin yan gudun hijirar guda goma sha biyu a karamar hukumar kuma al'ummomin sun amince su koma gida mun zazzagaya duka gundumomi mutane sun ce su kan suna so su zaman lafiya mutane su dawo gida matakan mai da yan gudun hijirar yankunan su na asali wanda zai dauki watanni shida zai kuma laƙume kuɗi fiye da naira miliyan ɗari uku da da tamanin hudu daga asusun asusun gwamnatin jihar Plateau da ƙananan hukumomi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. a gaida Zainab Babaji. To kafin mu ci gaba ku shakata da wannan. Está o duende ƙasar Nanja ya kada hannunsa. Edumare ṣomi diwe, gbogbo wa la ma ṣoríire o. Chinekebe, Mọ̀dúlé, Kayinakọ, Nyabu Ifeanyi Nachọ, Chinekebe. nation wannan Duk mai san Naija ya kada hannunsa, duk mai san Naija ya kada hannunsa. Chineke be, mande, ka na kọ, nya bụ ife ịdajọ. Chineke be, yau madalla masu sauraro kada sha'afa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon ana yana ci karfe biyu da minti goma sha bakwai ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A yayin da muke ban kwana da shekarar 2019, shirin namu na yau zai waiwaya baya don kawo muku wasu daga cikin matan da suka ba da gudunmuwarsu a cikin wannan shekarar. da farko. Sunana Hawa Ibrahim. Ni na samu matsala da na makarantar saboda ban naji, ban naji ko kaɗan. babu talan donan da ban yi ba kunun zaki ne gwaza ne doya min rogo ne har da goro goruba mai talla samun wannan farfesan hajiya a wani fanni kika kware a fannin human right hakkin bil'adama eh hakkin bil'adama a shi kuma a gefen shari'a da mata ina profesa a jami'o'in duniya sun kai fiye da ashirin amma karfin zumun yana boston yana kuma wata jami'a ana ta harvard university mun kuma samu bakuncin sunana rahila planan gawon ni malama ce ina koyaswa jami'a kin yi makaranta har kin kai matsayin abinda turawa suke cewa farfesa me kike ganin kamar kin yi wajen inganta rayuwar al'umma musamman ɗalibai waɗanda kika koyar da su abinda nakan faɗi ma yara in ina koyar da su na ɗaya shine su gane akan darasi da nakan koya musu su rike shi da kyau na biyu kuma su zama masu taimako a gidajensu da cikin communities nasu a yanzu akan samu musamman ma a arewacin najeriya sai ki ga har yanzu akwai wuraren da suna ganin kamar ilimin ya mace ba shi da alfanu ba shi da muhimmanci me za ki ce akan haka zan gaya ma iyaye su kai 'yan mata makaranta yana da taimako zai taimake iyaye domin in yarinya ta tashi ta je ta yi aure in bata iya lura da gidanta ba yana ma da damuwa zamanin da muke nan a ciki yanzu ana ce information age idan mutum bai iya karatu da rubutu ba functioning zai yi wuya bayan haka mun samu bakoncin na binta kasimu to na ga kun fito kun zo bakin kofar majalisa me ya zafi wai so muke mu nuna ma 'yan majalisa mu muka zaɓe su kuma ya kamata a yi da mu idan kina cewa a yi da ku me kike nufi a bamu matsayi mu ma yadda ake ta ba komi yau ai dauki dora ma ake ta yi yanzu mu a mu ma a ga ba zaben namu za a yi ba ga mazan nan duk yawancin su da aka sa babu wani abin abu da muka gani a zo a gani ga ƴaƴan mu nan na shan kwaya makarantu ba kyau titi ka hita a bige ka cikin gidanka a bige ka da inda ka yi kahin ka tahi sai kayi alwala sau goma sha hudu ka shiga mota kahin ka isa inda za ka kusa sauke alkur'ani in krista ne da ka shiga rami sai ka ce in the blood of jesus saboda kana neman taimako allah ya kai ka inda za ka gida lafiya to kuma shine za a ce mama an yi wani abu to nan mukamai da kuke so din nan kam kashi nawa cikin ɗari kuke so a hamsin eh eh yo mu muka yi su mun kuma samu bakuncin sunana dem Pauline talent daga Plateau. Ina zaki ce mata sun fito ina suke yau kuma ina za su dosa. To, mata ko an ki ko an so dole a yadda cewa mata su ne karfin siyasa mata kuma sun yi rawan a gari mata kuma su ne karfin siyasa su ne karfin gida an gida tana lafiya society za ta zama lafiya ƙasa gaba daya za ta zama lafiya mata kuma sun fi yawa a yawan jama'an najeriya gaba daya idan kuwa ba a yi tafiya da mata ba to ya zama kasan ta zama gajeyu domin kana tafiya kan kafa ɗaya. to an ce akwai wasu mata da aka tafi da su kamar mutum uku da suka ɗan ba da kunya to me ki ce a game da wayannan halayen nasu to a ko ina ba da za a ce an samu mutum da ya cika goma kuma in dai a ce a cikin dari ɗaya an samu uku da suka kasa maza nawa ne suka kasa ai ba abin faɗa ba ne duk a cikin shekarar mun kuma samu bakuncin a sunana hajiya binta mu'azu ga mu a nan ofis din ha excellence conference center din ha excellence wife of the president muna tattaunawa a kan abubuwan da ke ciki muke ciki mata muke gani da mai daɗi da mare daɗi a nan cikin mu Najeriya. An kira mata daga wurare ko ta ko'ina ba lallai NAPC ba har 'yan sauran ah, ƙungiyar parties wanda yake ba namu batun mun hallara a nan wurin kuma an zaɓi shugabanni daga wurare da dama wanda sun zo kowannensu yana bayi da nashi ra'ayi da abin da ake ciki da kuma abin da ake bukata gaba a wannan abin da muke kira next level insha Allah wannan gwamnatin abin da za su yi mana. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan shirin. a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun Amurka. jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridar New York Times. Inda aka rubuta labarin Majalisar Wakilan Amurka a ranar Laraban da ta gabata ta tsige shugaba Donald Trump inda ta zarge shi da yin amfani da mukaminsa na shugaban ƙasa ba bisa ƙa'ida ba domin taimakawa kansa a siyasance da kuma kawo cikas ga ƙoƙarin majalisa na binciken ayyukansa. a zaben da ya kasance kusan na jam'iyya ɗaya majalisar mai 'yan jam'iyyar democrat ta amince da daftarori biyu na zarge-zargen tsige trump dan jam'iyyar republican da ya kasance shugaban amurka na uku da aka tsige shi a tarihin kasar fadar shugaban kasa ta white house ta fitar da sanarwa jim kaɗan bayan kaɗa ƙuri'ar tsige trump inda take cewa yau rada ce da aka aikata ɗaya daga cikin lamuran siyasa mafi kunya a majalisa a tarihin ƙasar. Sai jaridar Washington Post inda aka rubuta labarin. A halin da ake ciki babu takamaiman lokacin da aka gindaya dangane da miƙa matsayar da Majalisar Wakilan Amurka ta yi na tsige shugaba Trump ga Majalisar Dattawa. mataki na gaba da kundin tsarin mulkin amurka ya shimfiɗa idan majalisar wakilai ta tsige shugaban ƙasa shine ta miƙa batun ga zauren majalisar dattawa a matsayin ƙara. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Mitch McConnell ya kyankyasa cewa batun tsige shugaba Trump shine abin da majalisar za ta ba muhimmanci a watan Janairu mai zuwa. Sai dai faruwa hakan zai ta'allaka ne kan lokacin da 'yan jam'iyyar Democrat suka shigar da batun gaban majalisar dattawa. Sharhin jaridun Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Amerika. Yusuf Baban Gaje mai tireda Rijin daga jihar Jigawan Najeriya. Yau zan yi amfani da wannan dama in kira ga shugabanninmu na Afirka game da ainihin ta da ɗaya baya da muke fuskanta a sassa daban-daban na kasashenmu na Afirka. To ina so sanarwa da shugabannin Afirka cewa ainihin sojoji na kasashen waje da suke zaune a ainihin mu na afirka ba za su kawo mana karshen tare tashen hankulan da ke faruwa a kasashen nan namu na afirka ba domin in mun duba shekaru nawa ana fama da tashe-tashen hankula a ainihin kasashenmu na afirka amma ba a kawo karshen waɗannan abubuwa ba don haka ina kira ga nan mu na afirka su za su haɗa kansu da kansu su samarwa da kansu tsaro ba ainihin wasu kasashe ne ma za mu zuba wa ido cewa su ya samu mana da ainihin tsaro a kasashen mu na Afirka ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio America. Sunana Ilyasu Abubakar wanda aka sani da kawo aikedi unguwar na huta photoscom sakataren ungiyar muryar shi reshen karamar hukumar photoscom to a yau ina so yi amfani da wannan dama wajen kira da gwamnatin najeriya game da ware makudan kuɗi da ta yi har naira miliyan talatin da bakwai da sunan wai sabunta majalisa ba shakka talakawan wannan ƙasa ba wannan ne a gabansu ba ya kamata a ce an tsinkari abubuwan da suke damun talaka misali ilimi ruwan sha wutan lantarki hanyoyi lafiya da dai sauransu don haka muke kira da gwamnati da ta sauya tunani game da ware wannan makudan kuɗi a bajet da kai na shekara ta dubu biyu da ashirin. kafin mi sallama da ku ga murtala ya dawo da takaitattun labaran duniya. To zara 'yan takarar shugaban kasar Amurka bakwai da ke kan gaba na jam'iyyar Democrats sun tafka muhawara a daren jiya Alhamis tare da cikakkar shugaban Amurka Donald Trump da aka tsige a zaman shugaba mafi gurɓacewa a tarihin kasar. hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta ce rashin tsaro da rashin iya zuwa wuraren da ke fama da tashe-tashen hankula a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun ci gaba da kasancewa manyan ƙalubale da ke yin tarnaki ga yakin da ake yi na kai ƙarshen cutar ebola a ƙasar rahotannin baya-bayan nan sun nuna cewa an sami kamuwa da cutar dubu uku da ɗari uku da hamsin da hudu inda a ciki mutane dubu uku da ɗari biyu da goma sha takwas suka mutu. wani kawancen kasar spain da ya hada da manyan kamfanoni uku ya samar da wato ya sadar da sansanonin 'yan gudun hijira a kusa da iyakar eritrea da babban layin wutar lantarkin kasar wadda ta dogara kacokam a tashar samar da ruwa wato samar da lantarki ta ruwa Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kafin mai sallama da ku muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Malam Musa Godi domin rasuwar 'yarsu Zuwairiya. Zuwaira wadda ta rasu jiya bayan gajeriyar jinya. Muna kuma miƙa gaisuwar fatan alkhairi ga gwaggwanta Hawa wadda ta gamu da hatsarin mota. Allah ya ƙara lafiya ya kuma kare na gaba sai kuma sakon ɗaurin aure na ango a hayatu da amaryarsa Zainab Yakubu wanda za a yi ranar Asabar sha takwas ga watan Disamba a Islamiyya Modibo Jingi Gurore da misalin karfe goma na safe Allah ya sanya alkhairi Allah ya bada zaman lafiya. To masu sauraro ko kwana lafiya mu kuma mu kwana lafiya. Afrique. Le